Jama'a Assalamu alaikum kun barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar maku da shirin na wannan lokacin, shirin da zai mayar da hankali zuwa gasar langa a tarayyar Najeriya. Sai ku biyo mu. To madalla ɗaya daga cikin wasannin gargajiya da suka samu karbuwa a wajen jama'a tare da gwamnatoci a tarayyar Najeriya shine wasan langa kuma babban abin da kan burge mutane tare da jan hankulan su game da wannan wasa shine yadda dan wasa kan rike kafarsa ɗaya tare da gudu bisa kafar ɗaya. Wasan langa ne ya samo asali ne daga irin wasannin da yara kan yi kafin daga bisani wasan ya samu ɗaukaka. Baba Audu Jarmawo yana daga cikin koci ko mai horar da 'yan wasan langa na ƙasa a tarayyar Najeriya ya kuma yi ƙarin bayani kan wannan wasa. Wasan langa dai wasa ne wanda ake yin sa na gargajiya kuma wasan nan daga ƙauye ne wannan wasa yake har zuwa cikin birni kuma ana yin wasan nan da ba shi da doka ba oda ana yi ne kawai na nishaɗi na jin daɗi. to amma yanzu wasan gwamnati ta shiga cikinsa an samu tsari na doka da oda kuma dan wasa idan ya yi laifi akwai yalo card akwai red card har dakatarwa duka akwai a ciki. To coach Audu ya batun dokoki na wannan wasa ta langa? Wato dokoki da suka shiga a cikin langa ko wanda ake amfani da su to da kaga ba ka'idar mutanen da za su yi to amma yanzu Ah, akwai ka'ida mutane goma sha biyu shine tim idan ba ku kai goma sha biyu ba ba ku kai tim ba saboda haka sai kun kai goma sha biyu sannan sai zamanto kuna da tim sannan kuma da ce muka gwamnati ta shiga ciki da ba a yin sa amma yanzu ah, da ana dan yi sa a firamare ne da kaman college of education su sun ɗauke shi da da mahimmanci har zuwa yanzu don su suna sa duk shekara to sai ita gwamnati ta ga wannan wasanni na gargajiya muna da su da yawa muna da langa muna da kokowa muna da dambe muna da ayo muna da abula da afirkan bela sai zamanto ah, muna da wasanni guda biyar wanda sun shiga wasan festival wasa na ƙasa da ake yi sai zamanto kowace jiha takan horar da 'yan wasanta wanda za su wakilce ta a wasa na festival na state-state da ake na wanda ake bayan shekara biyu sannan kowa akwai alƙalan wasa sannan akwai lasiman akwai rafa akwai match kwamishina, duk abubuwan da ka sani da sauran wasanni su kwallon kafa su basketball su handball suke da tsarinsu da dokokinsu to ita ma langa tana da shi haka. Coach ko za ka iya faɗa mana ta yadda ake gudanar da wannan wasa ta langa? Wato wasan langa ana yi ne da kafa ɗaya. Wasa kafa ɗin nan da ake yi ka san akwai wanda yake da ƙarfi ta hannun hagu wani yana da ƙarfi ta hannun dama saboda haka ana riƙe kafa ɗaya ne ta baya sai ka sa hannunka na dama sai ka riƙe kafar hagu wani ta nan yake da ƙoƙari ta nan yake jin zai iya amfani ya gudu ya kokuwa da wannan kafa domin neman nasara wa abokin karawarsa sannan wani kuma zai sa hannunsa na hagun ne kama kafarsa ta dama to haka shi wasan langa yake akwai hago akwai badami sannan kuma ana da tsari na filin tsawonsa da kuma faɗinsa yadda kamar yadda kwallo za ka ga in ta fita za a yi turoyin to eh, wasan langa idan ka fita ko da lagonka ne ka mutu ba cewa magana Turoi. ka fita ka fita kenan an yi wainin ɗinka sannan kuma za a zo ana yi muna da wasan kala uku ne sai zamanto muna da ruwa tasha muna da tureshi, muna da kawo shi sannan kuma tsarin sannan ita gwamnatin tarayya tana bada kyauta wa wanda ya zo na ɗaya da na biyu da na uku har na hudu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Muna tare da Kwaci Baba Audu Jarmau mai horar da 'yan wasan langa a tarayyar Najeriya. Kwaci kayan maganar ruwa ta sha ture shi da wasu can daban. Kaɗan ba mu ƙarin haske a kai. Kaman ruwa ta sha wato kowane tim kamar za a ce maka Legas kamar Sokoto suna da tim ɗinsu mutane goma sha biyu. kamar yadda za a zo a raba kwallon kafa kaza su shigo mutane za su zo da mutanen su sha biyu su ma wayannan kwace-kwacen su su zo da mutanen su sha biyu har a zo a shiga fili yadda ake line up ai komai mutane ashirin da biyu kenan sannan an shiga ciki sannan kowane tim ya san mutanensa da za su fara a cikin mutane sha biyu nan mutane shida ne za su shiga shida kuma su jira a ciki ne za a rinka yin canji a ciki ne za a rinka yin canji to a cikin nan lokacin da aka zo aka zo za a farkon buɗe wasa ne za a zo a gaisa da kowa to su kwace-kwace sun san wanda za su fara sannan sai shida na wancan gidan shi su fito wancan ma na shida shi su fita shi su kowane shi su koma su kama gida amma akan jefa tos waye za su fara sa ruwa ka gane sannan aka zo wasu za su ce su za su fara sa wani sai a sa sile sai a jefa in kun zaɓi kan sarki ko za ku na wanda suka zaɓi dibino su kuma za su su ne za su yi dependent wajen sha sannan ita ruwa da kake gani a cikin mutane shida ita ruwa ana akwai gidanta wanda ita kaɗai ne take shiga gidan ba wanda yake shiga ɗan gidan ma yana gaban gidan ruwa ne ba wanda zai shiga gidanta ita kuma ana sa mata hula ko a sa mata band a kai ko ja ko bulu ko dai fari saboda shi ne zai nuna alamar wannan shi ne sarki don ita ne ruwa sannan wannan gidan da ya shiga wayannan suke eh, kare shi to a wancan gidan ma ofuna din akwai wannan gida to saboda haka za a yi yaƙi ne ko wayannan kuku shida wayancan su su biyar don ruwa tana can kaga biyar da shida kenan sannan kuma lokacin da za a zo ana yaƙi ne su wayannan za su je su defeating din wayancin sun kakkashe dole ruwan nan sai ta fita ta zo ta shiga wancan gidan ruwa ta sha wato kamar shi sarki kenan kamar shi ne sarki to dole sai ya zo da yaƙi ya je ya shiga wancan gidan shi ne ruwa ta sha idan kuma ana yaƙi har aka kashe shi bai shiga wancan gidan ba an kashe ruwa. To kwat ya batun ture shi. Yawwa ture shi kuma wato kaman filin tsawonsa ah, mita hamsin ne faɗinsa mita talatin sannan akwai ana shatar kwabo a tsakiya kamar o guda biyu a ciki ake wannan wasan ture shi sannan a cikin nan a cikin wannan zane o din guda biyu to a cikin guda ɗaya na cikin ne ake so a yi sannan shi ma kamar yadda aka raba shi shida shidan kowanne suna can sai a kira number one a can a kira number one nan da akwai namba ɗaya har zuwa shida wancan gidan akwai ɗaya har zuwa shida to su ne za su zo su rinka kokuwa kamar yadda ake kokuwa ta gargajiya amma da langa da kafa ɗaya wanda ya kashe wani a wurin wato ko ka cire mutum lago ko ka ture shi ya faɗi ƙasa to kai winin ɗinsa sannan kuma ba za ka sake lagon ka ba sai ka fita bayan layi sai ka sake eh, lagonka. Usman Abbas Shehu ɗan jarida ne da ke ɗaukar rahotannin wasanni a tarayyar Najeriya kuma a cewarsa wasan na langa zai ci gaba da bunƙasa a ƙasar kasancewar matasa da ke wasan sukan samu kuɗi mai tarin yawa musamman idan suka yi nasara a wasar. Wasan langa dai a fahimta na kamar yadda na sha da tun muna ake wasan langa. Ana wasan langa tun muna yara to lokacin har aka tato ba a san menene muhimmancin menene langa ba. sai yanzu sai langa sai ta zama wani abu da ta zama wani abu da sun that ta riga ta shiga cikin national program cikin program na ƙasa wanda har ana gasa da ita na ƙasa baki ɗaya wanda kowace jiha yanzu musamman a nigeria tana kokari ta samu ƙwararru masu yin langa saboda nan inda gold medals suke kenan yanzu saboda in aka samu duk jihar da ta samu ta samu wannan akwai wasan da gina akwai turashi akwai kamashi da dai shi ya ce akwai rukuni rukuni ne yanzu na wanda ake wasannin langatin daga jihar ya ya kai kashe biyar yanzu nan wanda a cikin wannan yanzu duk wanda ya yi Allah sai ya samu wannan gwamnati to fa ya tafi kenan ko za a yi cewa akwai shawarwari yanzu haka zuwa hukumar arewacin Najeriya dangane da wannan koke naka Usman Abbas Shehu shawara na ga gwamnatin arewa shine kar mu yi sake kamar yadda muka yi sake a kokowa ya zama shi ma wasan kokowa mutanen kudu sun kwace a duk wani competition da za yi yanzu duk wani national sports event da za ka yi yanzu na. a Najeriya za ka za ka samu yan arewa ne amma su suke ma yan kudu gaba ke ɗaya abin ya ya kuma gudu so saboda ka mu kokowa an samu aiki abu ne wanda yake da gargajiya ne namu na mutanen arewa so saboda haka muna son gonatocinmu arewa su tsitsewa daka su ga cewa su inganta wannan wasan sun inganta masu koyar da wannan wasan ko hanya ne yanzu allah ya buɗa shi da yawa na samun arziki To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI a madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.